Kami na mu'amala Allah yana duban kowa ne da gwargwadon yadda yake don haka babu ibadar da kaji Allah madaukakin sarki ya bambanta mutane amma da aka zo wajen mu'amala sai ce liyunfiq ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيتي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها sai ba ba'da usrin yusra dan Allah ya nuna maka wannan mu'amala ce abin da wane ya siya wani ba zai iya siya ba to za ka ga ko a wannan babin masu kwaikwayo suna shan wahala yanzu ba sallah ta kusa ba ka da halin kai matar ka zanin sallah ko haƙuri kaka bata don ba zunubi kai ba ko haƙuri kaka bata ko bayani kaka yi ka zaunar da ita ka ce to bai wa Allah dan me kar kai bayani kar ka bata hakuri a to laifi kai ba laifi kai ba alkawari kai baka cika ba ba kawai shikenan sai a shiru kawai gari ya waye ba abincin sallah shikenan ina wanda aka saba ci a aika jiya sai koko da dan wake da kosai a ci kawai shikenan a yi ranar sallah ba za ta ci ba ito eh shikenan shi cikin ya san ranar sallah ne ko ba ranar sallah ƙarya ne kawai saboda haka ku kiyaye wajen abin da ya shafi mu'amala ko kowane dan adam ya rayu yadda yake duk dan adam ɗin da ya ko da ya matsa ya rayu kasa ko sama da yadda rayu to za ku ga ya wahala abin da yanzu yake wahalar da mutane ke yanzu wani yana na yana ta lallashin matar shi in ustazu ne yana ta jawo ayoyi yana ta buga mata misalai duk yana wahalar da kanshi ne don ba za ta fahimta ba kuma ya ɗaure mata gindin ma kenan kama ashe wani laifi ne ba ba wani abu kawai shi kenan ko an fahimta jama'a to ya kamata ku rinka bambancewa a babin ibada allah maɗaukakin sarki yana da hikima da ya mutane mabambanta to haka wajen gudanuwarsu da gudanar da rayu sai mabambanta amma kaga babu wani mutum da aka ce saboda shi dogo ne sharɓeɓe ya rinka yin sallar la'asar raka a takwas wannan tsakatsaki ya rinka yi biyar wannan gajere ya rinka yi uku wannan wada ya rinka yi ɗaya babu haka gaba ɗaya sai Allah ya ce sallar la'asar kawai raka'a hudu ce asuba raka'a biyu da dogo da gajere har mara lafiya duk tsananin rashin lafiyan shi ba a halatta mishi ya mai da sallar la'asar ta zama uku ba amma kaga da aka zo halin tafiya fa da ike mu'amala ta shigo sai ibada sai ya sauke ta amma da ya sauke ta sai sake daidaita ta to kun ga duk waɗannan abubuwa ne na lura to sai ku tsaya sai ku dubi waɗannan abubuwan a irin wannan mahangar to sai ga ka zauna lafiya a rayuwarka a daidai lokacin da wani ba zai iya yin aiki a wuri kaza ba don akwai kaskanci wani kuma yana neman in ya samu wannan ne asirin shi ya rufu ko kun fahimta to da haka sai ku rinka lura da wannan ita ce maganar da ibnu taymiya yake nufi da wannasu tabakatu waddinu alhanifiyatu tusamha mutane mataki-mataki suke kuma shi addini to shine hanya mafi sauƙi kenan mai wannan magana take ishara da a ce ba ka tashi a wani yanayi sai zama baka da yadda ka iya kenan sai ka yi abin da ka iya a wannan yanayi maganar cewa to ai ga yadda fatawa take to ai misali jama'a wasu ustazai sun taba zuwa da dadewa musamman suka to gari ya don su min nasiha sun ji ina zaune a gidan haya to su abin da suke gani mutum iri na matsayin iri na a wurinsu babban malami a ce kana gidan haya gaskiya wannan cin mutuncin musulunci ne sai na yi shiru na saurare su sannan kuma gidan hayan ma ba wai kai kaɗai kake ciki ba kana tare da wasu wasu kuma da yan bid'a da arna da kiristoci sai ne shi sai na saurare su in da zo zan magana kawai cikin sauki sai na ce iya abin da nake da hali ke ba da halin da ya wuce wannan shi ke nan kawai to sai na fahimci ashe masu kishin addini na daga cikin abin da suke su kuntata wa kansu a babin mu'amala su kai kansu matsayin da allah bai kai kansu bai kai su wannan wani ya zo wurina yana neman aron kuɗi ne an sa wata mota a kasuwa mai araha yana so zai siya na ce mishi wallahi ba na ba da rance ne ba na ba da rance don nima nema nake sai na ce mishi amma wani ya ce e me ya kuntata ka da sai ka sai mota tun da baka da hali wata biyar da ya wuce kafin wannan ban sani ba ko bai faɗaka ba ne ko bai haɗa abubuwan ba ya zo na zai ƙara aure yana neman rance dai game da kuɗin auren kuma yana neman rance game da kuɗin da zai je kama haya inda zai sata to ku duba gaba ɗaya kenan babu halin auren babu halin inda zai sata da ita za ta zo a bashi ne inda zai aje ta a bashi za ta zo wannan kuskure ne jama'a abin da yasa nake sarraha irin waɗannan abubuwan a wurin karatu dan na san da yawa mutane irin wannan ne tunaninsu tun da wauta ta kai wauta kane wa wani nasiha ya tashi daga gidan haya kuma kai baka bashi gida ba amma abin da kake gani darajar shi a addini da ilimi ya fi karfin a ce yana zaune a gidan haya to amma ka manta darajar shi a kuɗi kuma bai kai ba so ka ga ashe wato galibi mutane ba sa aunawa kamar yadda na ce yanzu ba sallah ba ta zo jama'a wala ni ko kadan ban yi ɗarɗar ba amma fa a gidana akwai akalla mutum ashirin amma ko kadan ban damu me za a ci ba me za a sa wallahi tallahi ba shi cikin lissafi da idan ya yi lokaci na da hali in yin babu hali kawai shi kenan kowa ba zan wa kowa bayani ni ba ruwa na ma da kowa kawai ta kaina nake gari ya waye me zan ci e kawai shi kenan in eh, sa tsohon riga ta kawai almuhimmu ni dai na san tun da ban da sabuwa na riga na wanke ta na goge a eh, sai in sa in ficewa ta kawai ba abin da ya shafe so wa ma ana min na mun san wannan kalmar ta zuwa qur'ani wannan jawabin ya zo to wannan takalluf din galibi mutane suna daga abin da suke saka kansu a ciki in ma su kallafa wa kansu in ma su kallafa dangane da kallafa da za ta tafi kan wasu Na haka game da mu'amala jama'a to addini yana da sauki kwarai da gaske game da mu'amala addini yana da sauki kwarai da gaske shi yasa ko ga annabi yana sayi wurin kafirai sallallahu alaihi wa sallam annabi yana sayarwa da kafirai shi yasa ko ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cin bashi wurin kafirai annabi yana mu'amala da su a halin ga su kafirai saboda wannan babi ne na mu'amala so babi ne mai faɗi wajibi ne ku fahimci wannan kuma ku fahimci bayanan nan da nake wallahi tallahi shine abin da malaman salaf suke a kai abubuwa da suka zo a baya na kuntata wa kai da kaza da kaza wallahi duk wannan na 'yan bidi'a ne yanzu kuka dubi malaman bidi'a a ƙasar nan haka suke shi yana ga to ai a matsayin shi yanzu ya kamata a ce yana hawa mota iri kaza kamar shi yanzu a ce yana hawa iri kaza kamar shi a ce yanzu a gida iri kaza yake don haka zai je duk wata kwana zai miƙar da ita duk wata miƙaƙƙiyar hanya zai mai da ita ce kwana dan dai ya samu abin da zai zo ya yi abin da shi yake ganin ya dace shi ka ga imamu ahmad ga ɗimbin ilimi amma kuma yadda ake mai kirari da ilimi ko haka ake mai kirari da talauci sai ga an ce huwa imamun fi khams huwa imamun fi ashar huwa imamun fi khams da ashar shi liman ne a bangare biyar liman ne a bangare goma ma'ana gwargwadon masu tarihi amma kowa daga ciki zai ce shi imami ne a sunna shi imami ne a zuhudu sai kuma ka ji ya ce huwa imamun fil faqari a wajen fatara ma da gabdin nazar a wancan zamanin sun ce fakar wani lokacin suna nufin tsantseni da taka tsantsar da makamantansu amma ala ayyati hal tarihin imamu ahmad ya nuna cewa imamu ahmad talaka ne talaka fitik amma wannan ba wani abu ne na fata an gane ba wani abu ne su ya kamata duk wani ahli sunna ya fahimci haka don yanzu za ga galibi ustazai masu kishin addini ranar sallah zai matsa matsawa shi sai ya ɗinka kaya iri kaza saboda da safe ga waɗanda zai fita da su idan la'asar ta yi waɗannan tullabin duniya ne wannan ya dame su fa shugulin tullabin duniya sun so suke da safe ga wanda ya sa to da la'asar ga wanda zai sa gari ya waye ga wanda zai sa jibi ga wanda zai sa wai sallah kenan a daidai lokacin ba shi da bulugul mara a ɗakin shi baya ji a jika amma kuma shine ustazu to kaga daga nan zaka san kalmar nan ta ustazu da ake faɗa mana fa a najeriya zagi ce ba mu sani ba mun wulakantu ne don za ka shiga cikin jami'a za ka ga ɗalibi a chemistry yana yawo da tsohon wando yana yawo da tsohuwar t-shirt amma aka ce ga littafin chemistry dubu goma sha bakwai sai je siya saboda yana ba da muhimmancin abin da yake yi a yanzu ya san shine mustakabalin shi shine future fiye da abin da zai yi a yanzu ya sa a yanzu ko makamancin haka Sau da haka ina son jama'a ku tsaya ku fahimci wannan babi ne na mu'amala ta yiwu ka haɗu da wani mai arziki ne ya ce na izo eh, wurin gaba baka kuɗi kana zuwa kana kasuwanci to sai dai shi wannan ɗan siyasa ne ko tsohon ma'aikacin railway ne ko tsohon ma'aikacin ntc ne to kada shubuha ta zo maka kada wani ya sa maka shubuha ka tsaya ka dubi mecece tabakarka abin abinda muke cewa kamar yadda za ku zo ku ji karatu zai bayyana idan dukiyar shi zalla haramun ce ko wannan kaulan wahidan ka kauce mishi amma yanzu ana magana dukiyar da akwai ta halal akwai ta haramun kuma suna cuɗanyuwa to fatawa farko ta as-siddiqul akbar haƙƙin shi ne aka kawo mai ba kyauta ba ba sadaka ba amma haƙƙin ya zo wanda ya zo mishi ne ta hanyar haramun har ya ci abinci sai ƙaƙaro abincin ya amai kam haza maqamu siddiqin waɗannan kuma suka ce a'a yana da dukiya halal yana da ta haram eh, to ta haram din ta koma kan shi ba ruwanka to abinda nake ta muku ishara fa sai ce wannasu tabakatu kenan yana nuna maka tabakar mutane kowa da gwargwado yadda zai iya to abinda ka ji wani ya dauka ko to ka dauka kanka na taba gaya muku wani a kaduna wai shi rigar shi kwaya biyu ce to amma ya aka yi hujjar shi wai an ce mishi a jami'ar islamiyya a madina ba shi ne ya gani ba waya ko wani malami shi ma a jami'ar islamiyya rigunan shi kwaya biyu ne in ya wanke wannan wataran ma sai ya jira wannan ta bushe kaza kaza sai na ce eh to in dai malami ne a jami'ar islamiyya ba talauci ne kai shi ba haka ba dan a saudi arabia ko malami ne da ke karantarwa a nursery a nursery to zai iya sa rigar da sarki fahad yake sawa saboda ana biyan shi a saudiya ba wani malami da zai ce a his reward is in heaven yana jiran sai an je lahira ya ci ragowa albashin shi duk wani malami a saudi arabia ana biyan shi abin da ya dace a biya shi to in ka gan shi da riga biyu to sai a ce a bincike shi mai dalili kawai amma fa ba shine abin koyi ba sai na ce to amma ni abin da ke bani mamaki a daidai lokacin da wannan mutum shi yana da riga guda biyu shi wannan mutumin kaduna a sha fakaice kuma yana da gidaje ya zuba 'yan haya yana da tankuna yana da manya-manyan gidajen mai da dukiya mai yawa amma in ya ganku ustawe ko kullum sai rinka nuna muku ai duniyan nan ba wani ta tsaya wuri guda kawai kaza kaza shi kuma nan yatihi rizukuhu kagari so kullum mutane ba sa iya gane wallahi mu tsaya wa gaskiya da take asarari shine kawai da haka jama'a kowa ya rayu da gwargwado yadda ya samu kanshi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka